وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد alaikum wa rahmatullahi wa وبركاته barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa wannan masallaci mai albarka na Anas bin Malik radiyallahu anhu dake anguwar Gwiwa Eka a wannan gari mai albarka na Sokoto a wannan majalisi na mai albarka na tafsirin watan Ramadan yau muna talata ɗaya. ga watan Ramadan na shekarar 1443 bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi Wasallam, daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da sha biyu ga watan hudu na shekarar 2022 ta miladiya muna karatu a cikin suratul ankabut a karatunmu na jiya mun tsaya a kan aya ta 41 daga ayoyin surar yau insha Allah za mu ɗora daga kan aya ta arba'in da biyu ita ce da take biye da ita kuma ita ce da aka karanto mana yanzu Allah na cewa masalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya'a ka masalil ankabut takhadhat bayta Allah ce misalin waɗanda suka riƙi majibinta su ne auliya'a auliya jam'i ne na wali wali shine mai taimako majibinci wanda yake rukonka a matsayin nasa wanda bai barin wani ya cutar da kai to wannan shi ake kira wali Allah ce Allahu waliyul ladina amanu Allah shine majibincin mu'minai da aka zamanto wasa majibincin mu'minai sai ya fidda su daga dufai zuwa duhu sannan ya fidda su daga bata zuwa shari'a haka nan ya tsirar da su daga azaba a ranar alkiyama a nan duniya kuma ya kubutar da su daga dukkan azzalimai waɗanda suke nufin su cutar da su kamar da ke faɗa mana suratul ibrahim ya ce wa qala allazina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina fa awha ilayhim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin wa lanuskinannakum al-ardha min ba'd kaga sun so su cutar da bayan Allah amma Allah da yake shine waliyin sai Allah ya jibince su ya kuma ba su nasara ya halakar da waɗancan kuma ya zaunar da waɗannan a gidajen haka ne ce da fir'auna fa arada an yastafizahum min al-ardi fa aghraqnahu wa man ma'ahu jami'a wa qulna min ba'dihi li bani isra'ila kunu al-arda kaga shi wannan jibinta wannan shine waliyantaka ta haƙiƙa bai fir'auna ya so ya fitar da annabi musa da fir'auna daga garinsu ya cutar da su sai allah ta'ala ya fidda fir'auna ya halaka shi kuma ya gadar da mutanen annabi musa da Allah ya nuna masa shi ke da iko kuma Allah ya nuna masa shi ne su ne nashi kuma ya taimake su to irin wannan taimako shi ne waɗanda suka riƙi wani ba Allah ba suka rasa su ba su da mai musu irin wannan taimako ba su da mai kama musu a nan duniya da a ce lokacin da Allah ya kawo musu azabar nan ya so ya halakar da su ya kwace garinsu ya ba wa nasa waɗanda suke tare da shi da a lokacin ya kamata su ma kansu su taso su ja da Allah su kwato su karfafa mutanen domin haka ba ta yi ba to wannan shi ne abin wannan aya Allah yake buga mana misali a kai yace misalin waɗanda suka riƙi wasu koma bayan Allah a matsayin majibanta mataimaka to misalin suka masalin an kamuti ta baita kamar gizo-gizo ne ya riƙe gida ƙabirin gizo-gizo bai tsare shi da komai domin gida ne wanda yake ya fi komai rauni kamar da Allah ya ce wa ina auhanar buyuti labaitul su kamuti ya riki gida don gidan da dama ana rukon gida don ya tsare ta in ana ruwan sama kaga gidan da ka gina sai gidan nan ya tsare maka inda kake daga tasirin ruwan sama idan ana tsananin rana kaga gidan da kake zai tsare maka rana kaga kenan daga ciki gida yana ba da waɗannan abubuwa yana tsare ku daga har yana tsare ku daga bar duk wannan na daga cikin eh, hikima ta gida to amma gidan gizo-gizo zai tsina na komai zai tsare shi daga ruwa bai tsare shi daga wani abu duk wani abu da ya tashi tafiya gare shi da wannan gidan da shi da babu kusan ɗaya ne to kaga kenan bai tsinana masa komai to haka nan waɗanda suka riƙi wasu koma bayan Allah ba sa tsinana masa komai la a duniya wala a lahira domin a duniya lokacin da Allah ya tashi halaka su ba su taho ba a lahira an Allah ta'ala ya tara sai ta wai mai ashiruhum sun bai mai ashiruhum sun na kun lazina ashiraku aina kuma lazina kuntum tazumu ina take ko kuma ta ce wa kula aina shuraka'i ina ababan tarayya ta kaga babu kalu azannaka wa minna min shay wa dhalla anhum ma kanu yad'una min qabl to shine Allah yake cewa ba su komai ba saboda waɗannan da suka rika ba sa iya tsina da masa komai don haka rukon da suka yi a matsayin su masa garkuwa daga sharri Allah ya ce kaman giza giza ne da ya riki gidansa domin ya masa garkuwa daga sharri sai Allah ya ce wa inna auhanal al-buyut la baytul ankabut mafi raunin gida shine gidan gizo-gizo bai tsarewa daga komai to haka nan mafi raunin abin da dogaro su ne waɗannan gumaka mafi raunin abin da za ka riƙa wai don ya mace ka to su ne waɗannan gumaka domin ba sa iya tsina nawa umma abotansu komai Allah ya ce laukanu ya alamu da a ce suna sane da irin wannan misali da sun fahimci wannan misali to da sun gano cewa lalle waɗannan gumakan nasu ba ababen dogaro ba ne amma game da abin da ya shafi gidan gizo gizo suna sani sun san da gidan gizo gizo yake sun san bai da ƙarfin komai sun san gida ne mai tsananin rauni to amma inda suke da matsala shine rashin fahimtar cewa ababen nan da suka rika a matsayin garkuwa to kamar gidan gizo gizo ne ba sa iya tsinana na musu komai to amma ba san haka ba na'am إن الله يعلم ما يدعون من lallai Allah shi yana sane cewa ma ya dauna min dunihi min shay wannan ma ko dai ta zama mausuliya kamar da da yawa daga cikin malaman tafsiri suka tafi zuwa kai irin sai ibn jarir da cewa Allah yana sane cewa abin da suke kira koma sa na wani abu ma'ana duk wani abu da suke kira koma bayan Allah Allah yana sane da shi kuma kira anan ma'ana ta bauta da ka duk abin da suke bauta wannan ita ce du'a'u ibada duk abin da suke bauta wa kuma bayan Allah masu bauta wa gumaka Allah ya san kuma gumakan da suke bautawa waɗanda aka sassaƙa daga duwatsu ne ko daga itatuwa Allah ya sani hatta itacen da suka sassaƙi wannan gunkin daga gare shi Allah ya sani haka nan masu bautar shanu masu bautar rana masu bautar duk wani abu da ake bauta ma Allah kowane abu min shay'in na daga komai Allah yana sanar shi kuma Allah shi zai dauki mataki don haka duk abin da suke Allah na sane zai musu hukuma daidai da abin da ya dace wannan take fassarar mafi yawan malamai ibn jarir tabari na daga cikin wasu ka tafi akan cewa ma din nafiya ce cewa inna allaha ya'lamu ma yad'una min dunihi min shay Allah yana sanar cewa ba sa kiran wani abu mai wani abu mai ma'ana kuma bayan Allah duk abin da suke kira kuma bayan Allah shirme ne Allah ya san duk shirme ne shine ma yad'una min dunihi min shay duk wani abu da suke kira to ba a bakacin komai yake ba don haka wannan kina ma wacce fasarar ta fi shahara kuma ta fi yawa wa huwa al-azizu al-hakim Allah shine al-azizu mabuwayi wanda babu abin da ke gagararsa sabanin waɗancan gumaka su kuma babu da suke iyawa shi Allah babu abin da ke gagararsa su kuma abin da suke bauta kuma ba abin da suke iyawa Allah ta'ala shine al-hakim mai hikima da haka Allah yana da hikima su waɗancan ba sa iya komai ballantana ma a siffanta aikinsa da hikima shi Allah yana halitta kuma ka dubi halitta Allah za ga akwai hikima cikin ta Allah ya tsara fasali ga lokacin bazara ga lokacin hunturu ga lokacin damuna ga lokacin rani kuma duk za ga akwai hikima cikin ta haka nan Allah ta'ala ya kasa mutane ga waɗannan a wannan yanki waɗannan a wancan yanki duk abin da Allah ya tsara akwai hikima a ciki wasu daga cikin hikimomin mun sani da yawa daga cikinsu su ba mu sani ba don haka Allah shine al-azizul hakim na'am Allah ya ce wa amsal waɗancan su ne misalai kun ga irin wannan misalin da ya buga da misalai da dama da Allah ta'ala yake bugawa cikin alkur'ani suna da yawa Allah ya ce na halin nasi muna buga su ne ga mutane domin su hankalta domin mutane su gano abin da suke kai domin da buga misali ake fahimtar abubuwa akwai wanda bai fahimtar abu sai an buga masa misali irin wannan misali idan Allah ya buga misali ya fahimci misali to daga nan ne zai fahimci ina aka dosa da shi sa Allah yake yawaita buga misali kuma buga misali na tasiri sosai wurin isar da sako Allah ya to waɗancan misalai ne muke buga su ga mutane wa ma ya'qiluha illa al-alimun ba ma ta hankalta su su fahimce su su gano inda hikima take gurin buga misalan nan sai masu ilimi mai ilimi mai aiki da iliminsa shi ke fahimtar cewa lalle wannan misali ya kai misali kuma wannan misali ya ba da ma'anar da yake ake so ya bayar kuma ta yi daidai ibn kasir ya kawo ruwaya da aka rawaito hadisi imam ahmad bin hanbal ya rawaito hadisi zuwa ga amr bin al-as amr al-as ya kasance daga cikin hamshakan shawa kuma ya kasance daga cikin hajjikai masu hazaƙa na ƙurai shawa tun kafin zuwa musulunci ya kasance daga cikin waɗanda suke sawa gaba-gaba in za a yi magana ta jayayya ko in za a tura eh, tawaga zuwa ga manya-manyan sarakuna to amur bin al'as na daga cikin wanda suke turawa gaba-gaba shine yake cewa eh, kamar da eh, ibn kafir ya kawo cewa imam ahmad ya rawaito hadisi da gare shi yana cewa na fahimci misali daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan ɗaya har misali dubu har misali dubu ya fahimta manzon Allah ya buga misali ya gano inda hikimar wannan misali take da kuma dacewar wannan misali da abin da aka buga domin ya ce na gano irin wannan ɗaiɗai har guda dubu a ga wannan hikimar ba baiwa ce ta amur bin kuma gashi Allah ya ce duk misali ba mai gano su sai mai hankali kaga ya nuna maka cewa amr bin na daga cikin waɗanda ke da hankali da azaka da basira da kuma fahimta radiyallahu anhu arda na قال في ذلك لآية Allah ya ce khalaqallahu samawati wal arda bil Allah ya halitta sammai da ƙasa da gaskiya wannan gaskiya ita ce cewa Allah ta'ala zai yi wa mutane jarabawa zai tura wa mutane shari'a zai yi umarni zai yi hani wanda ya tsaya ya bi dokokin Allah Allah zai masa sakamako mai kyau ya tsirar da shi daga azaba wanda ya bijire ma Allah ya ƙi bin dokokin Allah to Allah zai masa azaba wannan shine gaskiyar da Allah ya halitta sammai da ƙasa yace ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi sai da gaskiya to shine na Allah ya ce lalle Allah ya halitta su da gaskiya inna fi zalika la ayatan lil mu'min lalle cikin haka akwai aya ga masu imani duk mai son imani to ga aya cikin halittar sama da ƙasa inda ke halittar sama ba ce wal ardi wasu lafin laili wannan hari la ayatin li ulil alba to irin waɗannan ayoyi muminai ke fahimtar su ke sanin cewa Allah ba gaban za ya halitta sama ba Allah ba gaban za ya halitta ƙasa ba amma waɗanda ba su da imani gani ke duk aikin banza ne duk nesiya ce ɗabi'a ce da haka shi an halitta mu mu zo mu yi rayuwa yadda muka ga dama ka wanda ka yi abin da ka san ba daidai ba ne kuma kana jin ka'ika. ka yi shi kuma ka cutar da wani ka ci amanar wani ka ci zarafin wani ka ɗauka cewa shi kenan ba komai bane ka gama rayuwar ka gama ka mora abin da ka mora shi ma kuma ya rasa abin da ya rasa an tafi lahira babu komai Allah ya to Allah ya wuce haka yasa wata rike to afa asilkum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un ya Allah ya fata'ala Allahul malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim Allah ya ɗaukaka a ce ya halitta mutane a banza ba tare da hisabi ba ba tare da yin ukuba ba ba tare da saka wanda ya kyautata ba ba tare da nuna ma wanda ya munana ya munana ba haka kawai a yi rayuwa a tashi a banza Allah ya ce to Allah ya dauka daga aikata haka to shine Allah ya ce wannan ayoyi ba mai gane sai mu ne na uslu ma uslu ma ya ilahi الصلاة Allah ya ce utlu ma uhiya ilayka min al-kitab ka karanta abin da aka maka wahayi da shi na daga littafi Allah ya maka da alqur'ani ka karanta shi ka nuna umarni daga manzo sallallahu alaihi wasallam ga shafa al'ummarsa da aka umarni ne daga Allah na mu karanta alqur'ani littafin mu karanta shi mu yi sa mu fahimci ma'anoninsa wanda sai da fahimtar ma'anoni ake ta tadabburi da la'akari da fahimtar mai alqur'ani yake nufi haka nan kuma mai aiki da shi mai isar da shi zuwa ga wasu duk wannan na karkashin karanta alkur'ani da bibiya alkur'ani da kuma bin sa haƙƙa tilawati karanta shi fahimtarsa la'akari da tadabburin ayoyinsa aiki da shi da isar da shi zuwa ga wasu diyanar wa aqimis kuma ka da sallah kaga umarni ne na da sallah Allah ya ce inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar lalle sallah na hani daga alfasha kuma tana hani daga almunkar mummunan aiki wanda ke tsare sallah ka gwargwadon tsare wasa ga sallah gwagwadon ta hana shi daga alfasha iwal munkar ya sa ka hadisai da dama mawqufai wasu sun shi ma marfu'i zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallam wallahu alam bi sihar cewa marfu'in ya inganta ko bai inganta ba amma rawaito shi da yawa daga cikin sahabbai da ƙasa da sahabbai cewa wanda duk sallashi ba ta hana shi daga alfasha iwal munkar ba to bai ƙara komai daga Allah sai ni sallah. kana sallah ne dan ka kusanci Allah to amma in sallar nan ba ta bata to ta yi yadda ya kamata ta kasance ba baka tsaye da ita da rukunanta ba baka ba da kushu'in da ake nema a cikinta ba baka samu nutsuwar da ya kamata a samu a cikin sallah ba to sai zama da sallar nan tana nisantar da kai daga Allah maimakon ta kusantar da kai daga Allah kuma irin wannan sallah ita ce ba za ka ga kana yin ta amma kuma ba ka bar alfasha da almunkar ba amma matakar ka tsayi ga sallah ka tsare salloli kan lokutan su ka san rukunan salloli da wajibanta da sunnoninta da mustahabbanta kana aiwatar da su yanda ya kamata kuma kana neman sani ga abin da baka sani ba dangane da sallah sannan kana kiyayewa da sallah a jam'i a lokacin sallah a kira sallah a masallatai ka tafi ka bi jam'i to ba makawa idan kana wannan da wannan sallah ta ka za ta hana ka daga alfasha wal munkar kuma duk lokacin da kana sallah irin haka kuma baka daina alfasha ba to ka san cewa akwai matsala cikin sallar nan ka yi kokari ka gyara ta haka ka ɗauka cewa daga cikin ma'aunin sallar ka tana da kyau ko ba ta da kyau ta inganta ko bata inganta ba ta auna da alfasha wal munkar matakar bata hana ka daga alfasha wal munkar ba Da fa ba makawa akwai illa akwai halal a cikin wannan sallah Allah ya ce wala lahi akbar kuma ambatan Allah shine mafi girma malamai sun yi sabani me yake nufi da zamantowar ambatan Allah mafi girma musamman an ambaci sallah an ambaci sallah cewa tana hani daga alfasha wal munkar wa aqimis salah inna salata tanha anil fashai wal munkar wala zikrullahi akbar cewa ambatan Allah ke girma har yasa wasu kaza cewa kenan ana nufin ambatan Allah ya fi sallah to dan ce ambatan Allah ya fi sallah me ake nufi sai suka tsara wa kansu wata fahimta to tunda ambatan Allah ya fi sallah bisa ga wannan fahimta da suka yi wasu ba ita bace fahimta ingantacciya ta aya sai suka ce to shikenan kana iya ajiye sallah kai ta ambatan Allah kai ta zikiri ka kagan kanka zikiri kai sai ko kai ta subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar shikenan ba kai sallah ba kai wannan ya dauke ba don wannan shine rudu kan rudu domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa ambatan Allah kuma ya fi kowa sanin muhimmancin ambatan Allah kuma ya fi kowa fahimtar mai ake nufi da wani wala zikrullahi akbar amma annabi bai taba ajiye sallah ba Ga shi ya fi kowa zikiri ya fi kowa ambatan Allah amma bai taba ajiye sallah da cewa ai tunda yana zikiri ba sai sallah ba kaga kenan ashe wannan fahimta ba ita bace wasu malamai sun fassara cewa wala zikrullahi akbar cewa ambatan Allah da ke cikin sallah shi ya fi muhimmanci akan hanin da sallah take yi daga alfasha'i a munkar kaga sallah tana da hani daga alfasha'i a munkar daga cikin babban aikin sallah tana hani daga alfasha'i a munkar to amma ambatan Allah da ke cikinta ta ya fi hanin da take wa alfasha'i wal munkar muhimmanci da girma kaga wannan fasara ce mai kyau wasu malamai sun fasara cewa wala zikrullahi akbar lahi. sai zamana ana nufin idafa idafa dama daga nan ake samun matsala gurin fasara idan ka sami idafa an jingina abu zuwa abu to shin wannan jinginawar ana nufin jinginawar eh, fi'ili masdari ne ila fa'ili ne ga wanda ya aikata shi ko ko jinginawar masdari ne zuwa ga abin da aka aikata kama ka ce maka atul qur'ani kaga karatun alqur'ani ana nufin karatun da aka yi wa alqur'ani kama ga kira'a kaga an jingina kira'a zuwa ga maf'ulin bihi saboda qur'ani shi aka karanta ba shi yayin karatu ba idan aka ce qira'atul qur'ani ko a ce qira'atu zaid kaga malan sun bambanta qira'a ita ce qira'a masdar amma ga alqur'ani an jingina ta ga maf'ulin ta karatun da aka yi wa alqur'ani qira'atu zaid kuma ba ana nufin karatun da aka wa zaid ba ana nufin karatun da zaid kaga kenan an jingina masdar zuwa ga wanda ya aikata shi karatun da zaid yayi a can kuma da aka ce qira'atul qur'ani an jingina karatun zuwa ga abin da aka karanta to nan da aka ce zikrullahi ko dai zamana ana nufin zikrullahi ambatan da ake ma Allah kaga ya zama an jingina zuwa ga maf'ulin bi kamar da aka ce qira'atul qur'ani karatun da ake wa alqur'ani haka nan zikrullahi ambatan da ake wa Allah ko ko zama na zikirun lahi ambatan da Allah ke yi daga Allah shi mana ambato Allah ce faskuruni azkurku ko ambace ne in kuka ambace Allah shi ma Allah sai ambace ku kaga kuna ambatan Allah Allah shi ma na ambatan ku ba ka hada ambatan da Allah zai muku da ambatan da za ku wa Allah Allah ya ce wa ana inda zanni abdi bi fa in zakarani fi mala'in fa in zakartuhu fi fa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin min mala'in kaga Allah na ambatan ku to nan da aka ce zikirun lahi ambatan da ake ma Allah a waɗancan fasirori duk sun an gina su a kan ambatan da ake ma Allah wala zikirun lahi azba ma'ana ambatan da kuke ma Allah a cikin sallah shi ya fi muhimmanci a kan hannun da sallah take muku daga alfasha iwal hauka haka nan eh, wannan fasara ita kuma tana nufin ambatan da Allah ke muku kaga kenan jingina jingina masdar ila fa'ili ambatan da Allah zai muku idan kuka yi sallah domin kun yi sallah kun ambaci Allah ba ma kawai an ka yi sallah ka ambaci Allah Allah ce wa aqimi salata li zikri to in kai sallah ka ambaci Allah kai kuma ambatan da Allah zai maka sanadiyar sallah ya fi ambatan da kai ka masa cikin sallah to wannan ita ce fasarar da wasu malaman tafsiri manya suka tafi zuwa gare ta kamar ibnu jarir da tabari ya tafi zuwa ga wannan fasara cewa ambatan da Allah zai muku shi ya fi girma akan ambatan da ku kuke masa a cikin sallah wallahu ya alamu suna tasna'un kuma Allah yana sanar da duk abin da kuke aikatawa tasna'una kuke aikatawa kaga sana'anta abu kera abu idan kai aiki shi ma sai aka suranta shi akan ta kera yi sallah ka kera yi azumi ka kera haka nan gefen ayyukan asha ka yi zina ka kera mummunan aiki ka yi tata ka kera mummunan aiki za ka duk aikin da take yi ana kiran shi da tasna'una wallahu ya alamu ma tasna'una an gane ko na ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا وقولوا آمنا بالذي Allah ya ce tujadilu ahlal kitabi illa billati hi ahsan kar ku yi wa ahlul kitabi jidali kar ku yi jayayya da ahlul kitabi ma'abota littafi ma'abota littafi duk inda aka ambace su ana nufin yahudawa da nasara domin su ke da littafi wanda Allah ta'ala ya saukar daga sama yahudawa suna da littafin da Allah ya saukar wa annabi Musa a taura nasara kirista suna da littafin da Allah ya saukar wa annabi Isa injila Allah ya ce kar ku yi jayayya da su illa billati hiya ahsan sai dai fa da abar da take ita ce mai kyau wana sai jayayya mai kyau idan za ku yi jayayya mai kyau ta fahimtar juna ku fahimce ku ku karanta musu ku nuna musu cewa da mu da ku fa ubangijin mu guda kuma ku kun yarda Allah ya aiko annabi Musa hatta na fara sun yarda annabi Musa annaban Allah ne kun yarda Allah ne Yahuda sun yarda annabi Musa annaban Allah ne Nasara sun yarda annabi Musa annaban Allah ne sun sha bamban a kan annabi isa waɗannan sun yi sama waɗannan sun yi ƙasa duk ba wanda suka tsaye da shi a matsayinsa su nasara suka wuce shi matsayin annabi isa annabi kamar annabi musa to amma da suka zo nasara sai suka cilla shi suka ce a'a shi ne allah gaba ɗaya su kuma yahudawa da suka zo sai suka sauke shi daga daraja annabcin ma suka mai da shi ƙasa suka ce ɗan zinari saba kowanne sun yi baran baran to anan kaga sai a gina musu Guda mai cewa ta kun yarda da annabi Musa kun yarda nan a sai Allah yana aiko da manzo kuma manzon nan dan adam kuma mai alamar manzo shine Allah ya karfafe kun yarda Allah ya karfafa annabi Musa ya ba shi hujjoji inda ya murƙushe Fir'auna da hujjoji har Fir'auna ya rasa yanda zai yi kuma kun yarda cewa daga cikin mu'jizar annabi Musa shine Allah ya tsirar da shi a cikin ruwa ta inda Allah ya tsirar da shi kuma ya halakar da Fir'aun da mutane kun yarda da waɗannan mu'jizozi ne to me zai hana ku yarda da me zai sa ku yarda da waɗancan ga annabi Musa ku zo ku kiyanta da makamantansu ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi mu'jiza irin nan da Musa kamar yadda Allah ya tsirar da annabi Musa daga mutanensa ku karanta tarihi ku ga yanda Allah ya bayo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasara da Quraishawa a lokacin da Annabi da mutanansa suke yan tsiraru Allah ya ba su nasara ku duba ku tun lokacin da Annabi yake garin Makka shi kadai yana da awa ba kowa tare da shi sai yan tsiraru tun a lokacin aka yi ta yunkurin a halaka shi babu wanda aka yi yunkurin halaka shi ɗaya bayan ɗaya adadi mai yawan gaske irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kowanne Allah ya tsira da shi kaga idan har tsirar wanda Allah ya wa annabi Musa da mutanensa ta zama mu'jiza me zai hana wannan ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yunkuri ba ɗaya ba ba ba kaga nan Musa yunkurin halaka shi so ɗaya aka yi ya gudu ya tambari yana shi kenan magana ta tsari sai ya dawo zuwa ga Fir'auna da waɗannan ayoyi shi ma Fir'auna ya ta shi suka yi yunkurin halaka shi Allah ya tsirar da shi da shi da mutanensa amma nan sallallahu alaihi wasallam a garin Makka ba ka iya kirga adadin lokacin da aka tashi halaka shi Allah ya tsira da ya hijira ya koma madina nan ma bai tsira ba ko da yaushe munafakai ba irin yunkurin da ba su yi ba na su halaka su tun da garin Makka wani ya tashi ya tafi ta kanas zuwa eh, madina domin ya halaka manzo sallallahu alaihi wa shi ma sai da ya je ya zauna annabi ya ce me ya kawo kai na zo ne musulunci ya ce a faɗa min gaskiya ne ya ce gaskiya ke dai ce faɗa min gaskiya ne ya ce to bari gaya maka ashe ba kai bane kuka zauna da kai da wane a gefen ka'aba wuri kaza ya ce kaza kace kaza ya ce kaza kace kaza har kuka yadda shi zai ɗauɗaure ne iyalinka kai ka taho ka kace ni ba ai haka ba ya ce na yadda na ce ba ban bauta da gaskiya sai Allah kuma na yadda kai maza Allah domin wallahi babu wanda ya san da wannan labari sai ni sai shi sai Allah hakan irin wannan suna da yawa na yana tafiya ya dawo sun daga tafiya da sahabbai sai eh, rana ta yi zafi sai suka nemi inda za su dan zauna su kwanta suka samu wata inuwa itace mai inuwa sai suka ce bari baro manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya rataye takobin sa jikin musiyar nan ya kwanta yana bai su kuma suka ba zama daji kowa ta ya samu inuwa ya kwanta ana haka sai wani ba kauye yana tafiya sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ai ga nan da ake nema kuma ga shi a a kwance yana bacci bai san komai ga sa a rayu shi ke nawa na mawa allo ya sallalo ya sallalo ya sallalo yana zuwa farkon abin da ya ɗauke ta kwabin ya rike a hannu sannan sai hau kan manzo sallallahu alaihi wa sallam ko da manzo zai farka ga shi nan a kan ƙirjinsa kuma ga takwabinsa ga takwabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ce da manzo sallallahu alaihi wa sallam manyan da mutane waye isa yanzu ya tsare ka daga gare ni annabi ya ce Allah faɗin Allah sai jikin mutumin ya kama karkarwa ya ya jefar da takwabi manzo sallallahu alaihi wasallam ya tashi a nitse ya tafi ya je ya ɗauko takwabinsa ya zo ya hau kan wannan bawan Allah ya ce kai kuma manyan na muka ne sai sai ka zama to eh, mai haƙuri ka zama to ɗan uwa na gari mai kyakkyawan ruku sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya kira sa ya ce kun ji kun ji abin da ya faru da wani Muhallin shahid irin wannan sun faru da manzo sallallahu alaihi wasallam da yawa kun ga wannan hanya ce ta mujadala da ahlul kitabi billati hiya ahsan da haka kenan kun ga mujadala da ahlul kitabi da abin da yake daidai dan fahimtar da su addini da kawo musu hujjoji da nuna musu ai ga kaza yayi kama da kaza ai ga abin da Allah ya ce ai kaza zai yi wa a ce annabi Isa dan Allah ne saboda yana cin abinci yana sha zai yi wa a ce wanda ke yana sha ya zama Allah zai yi wa wanda ke barci ya zama Allah zai yi wa wanda ke mutuwa ya zama Allah domin a gurinsa annabi Isa ya mutu ya kwana uku a cikin kabari sannan ya tashi duk da cewa ba shi bane aqida musulunci amma dai su a gurinsu annabi Isa ya mutu kaga kenan Allah ya mutu to duk irin waɗannan abubuwa hanyoyi ne na mujadala da ya kamata a yi mujadala da su lillafi hiya ahda da haka musulunci bai hana a yi mujadala da ahalin kitabi ba kuma musulunci bai hana a yi yarjejeniyar zaman lafiya da ahalin tijari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kaura daga Makka zuwa Madina ya kulla yarjejeniyar zaman lafiya da Yahudawa Yahudawa daban-daban kowace kabila ta Yahudawa sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kulla yarjejeniyar zaman lafiya da shi da kada ku taba mu kada mu taba mu ku yi addinin ku ba tsangwama ku bar mu ma mai namu ba tsangwama kar ku yi kaza kar mu yi kaza kar wasu zuwa su haɗa kai da ku a yaƙe mu mu ma ba za mu bari wasu wasu haɗa kai da mu a yaƙe ku ba duk irin waɗannan yarjejeniya suna nan a rubuce kuma wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya girmama wannan yarjejeniya to da ka akwai yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmai ba abin da babu shine haɗa addinai a ce a zauna a bi addinai a daidaita addinai wannan shine abin da zai yiwu a ce a daidaita addinin musulunci da addinin kiristanci a ce shi kenan ko kiristawa tun daga abin da ba kwa so shi kenan mu musulmi mu daina faɗa mu daina cewa annabi isa eh, annaban allah ne sai dai mu shiru saboda su suna cewa dan allah ne mu daina cewa duk wanda ya ce annabi isa dan allah ne kafiri ne kar a ce annabi isa dan allah ne a'a sai dai mu shiru saboda me saboda a zauna lafiya kaga wannan ba shi bane zaman lafiya zaman lafiya shine kar ku taɓa kar mu taba amma lakum dinukum wala na dinu da addinin ku da ku da addinin mu A addinin musulunci dole ne ka yarda cewa kowane addini bata dole ka yarda cewa addinin nasara gaba ɗayan shi bata ne kuma duk wanda ke kan addinin nasara addinin kirista yana kan bata kuma in ya koma ga Allah bai tuba daga wannan addini ba makomarsa ita ce wutar jahannama wannan yana daga cikin daruri amrun ma'lumun min ad-din bid darura dole kowane musulmi ya san da wannan kuma dole ya imani da wannan kuma dole ya da wannan kuma dole ya da cewa babu magana da tafi muni kamar a ce Allah yana da ɗa saboda Allah ya ce wa qalu takhazar rahmanu walada laqad ji'tum shay'an idda takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda anda awli rahmanu walada rahman walada Allah ta sama ta kusa ta rugurguzo kausa ta kusa ta tsatsage duwar wasu su ma sun kusa su tarwatse kawai saboda an kira mu Allah da kaga kenan ba karaman mummunan magana ba har ta sa waɗannan abubuwa su tashi tarwatsewa gaba daya kama ce wai kai saboda kana so a daidaita addinai shikenan an an ce Allah na da ɗaka kan bakin ka kai shiru ka daina tsangwamar nasara ka daina ce musu kafirai haka nasara kafirai ne har abada Allah ya riga ce kafirai ne Allah ce laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salasa laqad kafara na qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam da haka Allah ya riga ya ce kafirai ne innal ladina kafaru min ahli alkitab wal mushrikina fi nar jahannama khalidina fiha da haka Allah ya riga ya ce kafirai ne dole sunan su kafirai duk yanda za a ce wai a yi eh, kusanci a juna a zauna a daidaita a daina ce musu kafirai a daina ce musu kaza a daina ce musu kaza duk ba daidai ba ne daga ce masa kirista daga ce masa kafiri duk tafiya su guda bal kafiri shine ma sunan da Allah ya kira da shi a cikin alkur'ani to da haka eh, daidaito ga addini wannan abu ne wanda baya yiwuwa amma ana zama ana tattaunawa ana shirya yarjejeniyar zaman lafiya kuma duk inda aka shirya yarjejeniyar zaman lafiya tun zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam baka taba jin an ce manzo ya ta amanar wasu akan yarjejeniya guda da kuka ba annabi ya kulla yarjejeniya da yawa da yahudawa amma duka su suka warware wannan alƙawari yahudawan banu kainuka su suka warware alƙawarin su da manzo sallallahu alaihi wasallam manzo ya fatattake su yahudawan banu nazir su suka warware alƙawarin su da manzo sallallahu suka tashi halaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su wani daga cikin jerin su suka nufin halaka manzo Allah sun yarjejeniya idan biya ta ta samu manzo sallallahu alaihi wasallam zai zo nemi taimako a gurin su ma idan biya ta hau kansu za su biya biya za su zo su nemi neman taimako a gurin manzo sallallahu alaihi wasallam bisa ga wannan yarjejeniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi da kannas ya tafi gurin domin ya tattauna da su akan ga abin da ya faru bisa ga yarjejeniya ya zai ku ba da tafi gudunmawa shi kenan suna gana haka sai suka keɓe su yanzu suka yi shawara suka ce ai ga dama ta samu wataƙila ba za ku taɓa samun dama irin wannan ba da za ku halaka wannan bawan Allah ku hutar da kanku ku hutar da sauran jama'a shi ne suka suka da shi a wata bukta suka tanadi wasu samari tsageru shaidanu suka tafi suka ɗauki wani ƙaton dutse za su haura da shi wani bene da ke kusa da gurin suka zaunar da manzo sallallahu alaihi wasallam kusa da nan da aka su za su fete inda manzo yake sai su sako dutsen sai zo ya halaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma suka zo suka zauna da manzo sallallahu alaihi wasallam cikin bukan suka zaunar da shi a gurin da an je ho dutsen da ba direct gurin shi zai su kuma sai suka dinga ja da gefe gefe suna nesa nesa ba su matsa kusa da shi ba nesa nesa ake tattaunawa ana haka shi Allah ya turo masa da mala'ika jibril ya sanar da shi ai ga makircin da suka shirya nan take babu sai an jima babu an yi matsaya babu an daga mitin kawai sai wanzu ya tashi ya babu sai an jima babu ma assalam ya tashi ya daga nan jikin shi ba cewa duk yadda aka yi Allah ya sanar da shi wazala sallallahu alaihi wasallam ya ɗebo sahabbai aka zo aka fata tafi banu nare haka nan banu quraiza su suka ci amanar manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin mai tsananin wahala lokacin da yawan musulkai suka yi haɗin kai suka tattaro zina mai yawan gaske yahudawa suka tafi suka same su suka ingiza su suka caza su a kansu su ta a yaƙi mazan Allah salatu kuma suka yi musu alƙawarin za su ɗauki ɗawainiyar yaƙin da dukiyoyinsu suka zuba dukiya mai yawa don azuwa yaƙi mazan Allah sallallahu alaihi a daidai wani lokaci wani kuma da suka ci da manzo sallallahu alaihi wasallam su ma manzo sallallahu alaihi wasallam ya fatattake su to da haka kaga kenan ko yanzu aka kulle da zai mai alƙawari musulmai ba su ke keta wannan alƙawari ba don maka taba jin an ce ga shi yau an samu an ce a yi zaman lafiya kar ku bace addinin mu kar ku bace addinin ba ku taba jin an ce ga musulmi an kawo wanda yana gajin annabi isa ba ba ku taba ba amma duk yadda aka yarjejeniyar a zauna lafiya da su lokaci ba lokaci sai ka ji sun ɓata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin takaici a ce daga a ƙasa masu ƙarfi manya-manya masu faɗa a cikin ƙasashen kafirai wani ya fito yi ɓatanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai jami'o'in ƙasar su fito su ce ai yana da haƙƙi ai haƙƙinsa ne a matsayinsa na ɗan adam ya yi rubutun da ya ga dama ya ɓaci wanda ya ga dama ɓaci amma muna sai ce a zo a yarjejeniya kar mu ɓace su kar mu ɓace su kar su ɓace mu mun ji mu ba za mu ɓace su ba amma kuma sai ka ga duk wannan abin bai da tasiri to da haka abinda musulunci ya dade shi in an yi yarjejeniya zaman lafiya a girmama yarjejeniya amma babu inda musulunci ya ce a girmama addinin juna babu inda musulunci ya ce da haka musulmi zai girmama addinin da ba musulunci ba saboda ya san cewa dukkan addinai gaba ɗaya ɓata ne in ban da musulunci kuma wannan na daga cikin larura na addininka idan baka yadda cewa dukkan addinai bata bane sai musulunci to kai kanka musulunci naka bai shiga ba to ka duk abin da kai da bata ne to ba a yin cewa kuma ka girmama shi ba a cewa ka girmama bautar gumaka ko ka girmama bautar saniya ko a daina cin naman saniya saboda Allah take ga wasu haka duk wannan shiriri ta ne tunda a gurin mu duk addinin da ba addinin Allah ba bata da inna dina inda Allah islam Aka nan fa ma za ba'da da haqqi illa as to da wannan shine da haka jidali ga ahlul kitabi yana da kyau kamar da Allah ya ce illa billati hi illa alladhina zalamu minhum sai dai waɗanda suke azzalimai ne daga cikin su waɗannan jidalin bai da amfani gare su da ma azzalimai ne su abin suke nema ko da yaushe shine yanda za su yi su murkushe addini ba wai hujjar bace ba su sani ba sun santa sun fahimce ta kuma sun tabbatar gaskiya ce amma dai sun yi wa kansu matsaya ba za su karɓa addinin ba Ka ga wannan ba da zai magance su in banda ya kasu in tana da iko inda ikon ya kasu sai ka yaƙe su in kuma ka da ikon ya kasu shikenan sai ka fita ba su to amma ka ga irin waɗannan jidali da zai su bai da fa'ida jidali ga wanda dama ka san mu'anidi ne ba fahimta yake nema ba ba tattaunawa yake nema ba Iya ya riga wa kansa matsaya to kaga wannan misali gare su ba yi da fa'ida shine illal ladzina zalamu minhum wa qulu amanna billazi unzila ilaina wa unzila ilaykum wa ilahuna wa ilahukum wahidun wa nahnu lahu muslimun kaga daga cikin abin da za ku musu amfani da shi gurin jayayya shine eh, amanna billazi unzila ilaina mu mun yi imani da abin da aka saukar mana daga alqur'ani wallazi unzila wa wallazi wa billazi unzila ilaykum ko wa unzila ilaykum da abin aka saukar muku mun yi imani da alqur'ani kuma mun yi imani da at-taura da injila amma ku ba ku yi haka ba yahudawa sun yi imani da at-taura kadai ba su yi imani da injila da alqur'ani nasara sun yi imani da at-taura da injila amma ba su yi imani da alqur'ani ba to kuma musulmai su suka yi imani da qur'ani da at-taura da injila kaga tanan mun tsara ya kamata kuma ku yi imani da abin da muka yi imani da shi haka nan wa ilahuna wa ilahukum wahidu abun bautan mu da abun bautar ku guda ne shine Allah Allah shine abun bautan mu shi aka ce abota ma cikin alqur'ani kuma shi aka ce abota ma cikin at-taura haka nan ma shi aka ce abota ma cikin injila babu inda injila ta ce annabi Isa dan Allah ne babu injila babu inda injila ta ce abota ma wani ba Allah ba da aka duk inda kaje an ce wai ya zo a injila cewa a bauta ma wani ba Allah ba ko annabi Isa dan Allah ne to ka tabbatar wannan na daga cikin gurin da aka sauya aka shigar a cikin injila amma injila ba ta taba zuwa da cewa wani a ma wani ba Allah ba saboda Allah ya ga mana karara cikin alkur'ani yace wasu man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun Allah bai taba sanya wani abun bauta ba koma bayan Allah a kowane littafi to haka wa nahnu lahu muslimun mu mun miƙa wuya gare shi tunda ba miƙa wuya ga ubangijin nan ku ma ku kawo ku miƙa wuya gare shi kaga irin wannan ita ce aljidalu billati hi ahsan kamar da Allah ya ce wajadilhum billati hi ahsan na وكذلك أنزلنا إليك الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومما Allah ya ce wa kadhalika anzalna ilaykal kitab kamar haka muka saukar da littafi zuwa gare ka kamar haka mai ce wannan haka malamin da tabari ya fassara cewa kamar haka ana nufin kamar yadda muka saukar da littattafai ga waɗanda suka gabace ka kamar yadda muka saukar da taura ga annabi musa muka saukar da injila ga annabi isa to kamar haka muka saukar da littafi zuwa gare ka wannan cikin fassara ibn jaririn dabari kuma ibn kathir ya inganta ya kyautata wannan fassara ya ce fassara ta yi kyau sosai domin take nuna alaka da munasaba da dinkewa tsakanin wannan aya da ayan da suke gabace Allah ce fallazina atainahumul kitaba yu'minuna bi waɗanda muka bai ma littafi suna imani da shi alqur'ani wannan da mirin yahudu ila alqur'ani da haka waɗanda aka bai ma littafi ana nufin waɗanda aka bai ma littafi gabanin alƙur'ani su ne waɗanda aka bai ma attaura ko waɗanda aka bai ma injila suna imani da shi daga cikinsu akwai masu imani da shi kama abdullahi bin salam kaza abdullahi bin salam ya yi imani da taura kuma ya yi imani da alkur'ani haka nan akwai ire-irensu wanda suka yi imani da taura suka yi imani da alkur'ani سوني وعنهم لألا جليسوا سواء جلال الكتاب أمة القائمة آه، يقولون آيات الله آناء الليل هم ينزلون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات أبدك ولنا حقا لنا سوى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمن وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين kaga duk wannan eh, kenan waɗanda muka bai wa littafi mallazi na ate na hun kitaba yu'minu da bi su ne waɗanda aka bai littafi gabanin alkur'ani wa min ha'ula'i man yu'minu bi haka nan cikin waɗannan ha'ula'i ta ce ishara kaga ishara ana gane ta da nuni da haka waɗanda ake nuni su ne ƙuraitawa al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya haka nan cikin waɗannan da suke karyata kai yanzu su ma cikin akwai man yi uminu biki akwai wanda zai yi imani da duk da suna karyatawa yanzu amma akwai waɗanda Allah zai eh, buɗe zuciyarsu su yi imani da su Allah ya ce ma ya jahadu bi ayatina illa al-kafirun ba masu butulce ma ba masu kafirce ma ayoyin mu su karyata ta sai waɗanda suke masu butulci masu kaucewa tunani masu kaucewa haƙiƙa da gaskiya da gangan wanda suke hawa kujerar eh, naƙi su ƙeƙashe su ƙaryata da gangan da waɗannan su kaɗai ke ƙaryata Allah amma duk wanda ya sa hankalinsa gaskiya yake nema duk wanda ya sa tunaninsa cewa ina gaskiya take menene wannan bayani ya sa hankali da zuciya ɗaya to zai fahimci wannan abu kuma zai fahimci lallai gaskiya ne domin gaskiyar ta riga ta bayyana ƙarara ba mai iya karyata ta illa al-kafiruna sai waɗanda suke kafirai na'am ولا تخطوا بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بل هو آيات بينات Allah ya ce wa makunta ta sulumin الظالمون الله يتوى ما kasance gabaninsa ma'ana gabanin alkur'ani kafin a saukan maka da alkur'ani ba kasance ta sulumin kitabin ba ba kasance kana karanta wani littafi ba annabi bai iya karatu ba wala ta khutuhu bi yamini kuma baka zamanto kana rubuta littafi da hannunka ba zaka rayuwar annabi shine bai iya rubutu ba bai iya karatu ba kuma wannan siffa ta ce ta shahara tun a attaura da injila Allah ya rubuta alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummi alladhi yajidunahu maktuban 'indahum wal-injili da suna samun annabi sallallahu alaihi wasallam da sunansa da siffofinsa a cikin attaura da injila daga cikin siffofinsa shine annabiyyul ummi annabi ne ummi wanda bai rubutu bai karatu tunda ko ta da kalmar um kalmar um ita ce uwa da haka wanda aka jingina shi zuwa ga mahaifiyarsa ma'ana kamar yadda mutum ya fito daga cikin mahaifiyarsa bai iya rubutu ba bai iya karatu ba to haka ya zarce da wannan ɗabi'a duk wanda ya zarce da wannan yanayi sai a kira shi ulmiyun an gane shi ne allazi la yaqra'u wa la wannan ita ce siffar manzo sallallahu alaihi Allah ce to kafin ka zo da alqur'ani baka zamanto qara'u littafi ba baka zamanto kana rubutu ba idan lartabal mubtil da ke nan wala ka futuhu bi yamini ba ka rubuta shi da damanka wannan bi yamini ka malamai sun ce ne saboda rubutu da an ce rubutu ba da hannu ake rubutu kuma hannun da aka fi yawaita rubutu da shi shine dama duk da cewa kaga wasu da hagu suke rubutu to amma ga an gina alal galib da ka ba ka rubuta littafi da hannunka kenan da a ce kenan kana rubutu kuma kana karatu to da watakila da makarnata sun samu hujja kaga ma'ana idan lartabal mubtiluna ambatan su da cewa mabarnata koda da ashe ko da annabi yana rubutu yana karatu duk mai hankali ya san cewa abin da ya zo da shi ya wuce tunanin dan adam kuma ya wuce a ce wani ne ya koya masa duk mai tunani to amma wanda ke neman barna dama irin waɗannan abubuwa yake nema sai nemo ina zai fake duk wanda yake so ya kama ka da wata hujja ko yana so ya tabbatar da batansa da rashin gaskiyarsa sai ya yi kokarin ina zai fake sai ina zai samu mafaka ya ce to da sai su samu mafaka da wannan amma ba wai dan rashin rubutunka da rashin karatunka zai zama musu hujja ko kwara ba a'a sai dai su amfani da ita saboda su mabarnaka ne wannan shine Allah ya ce idan lantabal mubtilun wal huwa ayatun bayyinat annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da alqur'ani bai iya rubutu ba bai iya karatu ba sai ga rashin iya rubutunsa da rashin iya karatunsa ya zama kamala ga manzo sallallahu alaihi wasallam daga cikin siffa da Allah yake ambatawa ta yabawa ga manzo shine annabiyul ruhi yace fa aminu billahi wa rasulihi annabiyul ummi haka Allah ya ambace shi da wannan sunan alhalin idan aka ce mutum bai iya rubutu bai iya karatu ba haka gare mu siffa ce tana kasa a sai an malamin sa da kuke gani duk karatu shi bai iya rubutu ba zai iya karanta komai kaga duk girman da kuke gani ga malami sai ta sauka kasa a ce a ce to ya za a ce malami wani bai iya rubutu ya iya to ta yaya ya samu karatu shine babban abin da zai kawo a hankali zai kawo ga hankali domin ba ka iya karatu ba ka iya samun ilimi sai da karatu da rubutu baka taba jin an ce ga wani ya kai ga yayi ilimi amma bai iya rubutu da karatu baka taba jin sa ba kenan kun ga a duk lokacin da aka ce mutum bai iya rubutu bai iya karatu wannan na kasa ce da ƙasa ce a ce wani mai shirin mutum ya karanta amma sai shi ta zama kamala ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har Allah yana ambatan shi da yabo da cewa annabiyul ummi ya aka ta zama kamala ga manzon sallallahu alaihi wasallam amma ga sauran mutane ta zama naka abin da yasa ta zama kamala ga manzon sallallahu alaihi wasallam dama shirin rubutu da karatu wasila ce hanya ce tsani ne na samun ilimi ta inda a ta ba sa samun ilimi sai da tsani wannan tsanin shine iya rubutu da karatu sai ga shi manzo sallallahu alaihi ya samu ilimin da babu wani mahaluki da ya samu irin kuma ba tare da ya taka wannan tsarin ba kaga kenan ya zama kamala kamar sama ne ana hawa sama ba mai haurawa sama sai wanda ke da tsari ko wanda ke da jirgi ko wanda ke da wani abu sai aka ga shi kai kana haura ba ka da jirgin baka iya komai ba baka ma san me ake hada jirgi ba sai gashi da ka tashi fur sai ka haura sama ka wuce waɗannan da suke hawa jirage ka yi sama ka ɗara suka tafi duk inda za ka dawo kuma ka tashi ka tashi far ka dawo kaga dole ka zama babban mamaki kaga dole kamala ka ta zama ta ɗara ta to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka shi ta ɗara ta kowa saboda ilimi dama karatu da rubutu ana neman su ne don a kai ga ilimi to shi gaskiya a kai ga ilimin kuma ilimin da babu wanda ya kai gare sannan kuma ba tare da ya bi wannan tsari ba to kaga wannan ita ce mu'jiza ta shi Allah ya ce bal huwa ayatun bayyinatun kawai waɗannan ayoyi ne bayyanannu fi sudurin ladina utul ilma da ke cikin kirazan waɗanda aka bai wa ilimi yin waɗanda Allah ya ba mu ilimi da alqur'ani to alqur'ani na nan a kirazan shi yasa zo a hadisin iyali bin himar al-mujashiri wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi inni mubtalika wa mubtalim bika wa munazzilun alayka kitaban la yaqsiluhu al-ma'u taqra'uhu na'iman wa yataghana Allah ta zan baka littafi wanda ruwa bai wanke shi shine alqur'ani saboda an wanke takardun alqur'ani da ruwa yana nan a kira zan waɗanda Allah ya bai ma to kaga kenan qur'ani ruwa bai wanke sai an wanke tawadar yana nan saboda haka wannan da daga cikin baiwa ta alqur'ani ayatun bayyinatun fi sirril ladina utul ilmi wa ma jahadu bi ayatina illa wani ba kowa ke tsare ta ayoyin Allah ba yake daukan ce waɗanda a azzalimai saboda ayoyin a bayyana suke kamar yadda ka san rana ce ta fito karara ba mai iya cewa ba ta fito ba sai wanda yake yana girman kai yana faɗin abin da ya ga dama rana ta fito ce ba ta fito ba haka nan wanda ya ga ayoyin Allah ya ce bai yarda da su ba to daidai yake da wanda rana ta fito ya ce rana ba ta fito ba sai sa Allah ce ba kowa ke kare ta ayoyin sa ba sai da suke azzalima lokacin ko lokacin za mu da sa'aya nan insha Allah Allah ya kai da gobe idan Allah sai mu dora alhamdulillah rabbil alamin سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ba da ma ba shi ke to ya daidai to ya daidai sai ka wuri ga dirgara